Madalla mu da kasancewa da ku a wannan bangare na labarin wasanni. Za mu fara ne da labarin da ke cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta gaza biyan fam miliyan 89 domin sayo dan wasan Barcelona Ansu Fati dan shekara 17 bayan ta sallama yunkurin ɗauko dan wasan gaban Borussia Dortmund Jadon Sancho mai shekaru 20. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Ajax ta tabbatar da rahotannin da ke cewa manchester united tana son ɗauko ɗan wasanta mai shekara 23 ɗan ƙasar netherlands donny van de beek yayin da a gefe guda kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta chelsea tana gogayya da tottenham da borussia dortmund a yunkurin ɗauko ɗan wasan flamingo ɗan ƙasar brazil gason mai shekaru 23 yayin da wani labarin ke cewa wani ɗan kasuwar amurka zai iya sayan newcastle united idan 'yan kasuwar saudiya ba su kammala biyan kuɗi ba domin sayin ita wannan kungiya yayin da wannan labarin da ya fito daga west ham ke cewa ita kungiyar kwallon kafar ta west ham tana jira ta gani ko dan wasan da kwangilarsa ta kare dan kasar ingila jeremy ngakia dan shekara 19 zai zama dan wasan premier league na farko da za a tsawaita zamansa na gajeren lokaci yayin da kungiyar kwallon kafa ta arsenal dan wasan da ke taka leda a ita wannan kungiya wato henrik mkhitaryan yana so ya zama cikakken dan wasan roma bayan dan kasar ta armenia mai shekaru 31 ya koma kungiyar a matsayin aro na tsawon kakar wasa daya a gefe guda kuwa har yanzu manchester united na shirin kulla sabuwar yarjejeniya da dan wasan baya brandon williams dan shekaru 19 da mai tsaron gida dean henderson mai shekaru 23 wanda ya shafe kakar wasa biyu yana zaman aro a sheffield united dan wasan spaniya dani sebalos mai shekaru 23 ya ce a buɗe kofa take ya bar real madrid domin zama cikakken dan wasan wata kungiyar bayan ya shafe kakar wasan bana yana zaman aro a arsenal har yanzu arsenal ce shafaffiya da mai wajen yunkurin ɗauko ɗan wasan spaniya mark roca mai shekaru 23 daga espanyol za a kammala bugun sili ɗaya na zakarun turai kuma na europa league a lisbon tsakanin mako biyu a watan agusta ƙarshen labarin wasannin kenan mu kwana lafiya